Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما سوراري da masu bin wannan Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, shiri da ya gabata mun yi bayani akan ganin wata da kuma wajabcin ɗaukan azumi da ajiyewa a uh, bisa ga ganin wata da shugaba ya yi ko kuma aka bashi labari ya dogara a kai ya sanar don haka ya wajaba da a mai da hankali a kan wannan a mas'alar don ganin muhimmancinta da kuma amfaninta wajen haɗa kan musulmi baki ɗaya a duk inda suke don ya zama sun ɗau azumi tare sun kuma ajiye azumin tare amma yanayin saɓani na ɗaukan azumi da wajen ajiyewa da muke gani a ƙasashenmu wannan abu ne da sanadinsa shine yin nisa da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganan malamai na kwarai akwai kuma wani abu na daban shine akwai bin son zuciya akwai bin son zuciya banda jahilcin akwai kuma son zuciya a ciki na wasu amma ba duka ba na sani wasu sukan yi wannan ne don sun jahilci hukuncin to in mutum ya jahilci hukunci to hukuncin shine yadda abin da muka yi bayani a baya amma ga wanda kuma yake dagewa yake sai ya saba da al'umma to kamar yadda na bada shawara yana da kyau a wurin shugabanni da su kawo su jawo mutane musamman in sun kasance manya a cikin gari ko malamai ne to kamata ya a samu zama da su a ji me bayaninsu don me don a samu matsaya shi kuma ya fahimci in dama bai fahimta ba in kuma ya fahimta yana dai ya dage a kai to kaga duk mataki da shugabanni suka gani ya dace da shi kaga sai su ɗauka don me don haɗa kan al'ummar musulmi guda da kuma toshe duk wata kafa ta saɓani da zai iya shiga tsakaninsu a cikin ibada amma dai kamar yadda na faɗa galibin masu yin irin wannan ko dai sun jahilci menene hukunci ko kuma dai akwai nau'i na son zuciya watakila wanda shi ɗin kuskure ne da fata allah maɗaukaki sarki ya yi mana dace akwai wani abu guda kuma wanda nake so na jawo hankulan 'yan uwa a kai shine babu laifi wajen ganin wata a yi amfani da na'ura ta hangen nesa babu laifi a yi amfani da na'ura na hangen nesa don ganin wata don ita wannan na'ura ba wai za ta samar da abun da babu ba ne ita wannan na'ura ta hangen nesa ba wai tana samar da abun da babu ba a'a iyaka abu ne mai nisa da wani ido da ido ba zai iya ganin shi kai tsaye ba yasa ake amfani da wannan na'ura don hangen wannan abu. kamar dai madubi ne ga wanda yake da raunin gani na nesa kaga in ya sa wannan tabarau zai jawo masa nesa ya ga kusa ko kuma na nesan ya fito fili ta yadda zai iya gani wannan shi ne kawai saboda haka za a iya yin amfani da wannan na'ura don hangen da kuma duban wata kamar yadda na tabbatar shi wannan na'ura ba wai yana samar da wata ba ne ko da babu watan ba ba wai yana samar da abun da babu ba shi iyaka yana, yana hangen abun da ido shi kadai ba zai iya hanga ba wannan shi ne don haka babu komai sannan wani abu da nake so na jawo hankulanmu a kai shine duk da cewa yana da karanci yanzu amma shi ma ana samun sa wasu wurare ne, za ka ga a ce ta yaya mu za mu ɗau azumi wai da sanarwar rediyo ya za mu sanar ya rediyo zai faɗa a yi abu kaza a zo a yi to kamar yadda na ce duk da cewa wannan ɗin ya yi karanci yanzu amma har da yanzu da sauran ya yi karanci a cikin jama'a amma har yanzu za ka samu da sauran burbushi na wannan tunani musamman a ƙauyuka ta yadda za ka ga za su ce maka ai ta rediyo aka sanar yaushe kuma za mu ɗau azumi ta hanyar rediyo to kun ga wannan ba shi ma kuskure ne sannan kuma akwai nau'i na ah, la'alla za mu ce jahiltan al'amura na abin da ke kewaye da mutane na yaya rediyo yake aiki saboda haka a ko ta ina aka sanar sawa'un ko ta kafar yada labarai ta ko ina ko ta jarida ko ta rediyo ko ta talabijin ko a'a wasiƙu wasiƙu aka turo daga wata kafa da aka yadda da ita misali ko wata cibiya ta musulmi ko kuma a ofishin da ke da alaƙa da shugaba na musulmi ko sarkin musulmi ya sanar da al'umman musulmi a ko'ina to anan ya zama wajibi mutane su tashi da azumi ba tare da la'akari wane ne ko ta ina aka sanar da wannan ganin watan ba matsawar ya tabbata a wurin shugaba to shi kenan wannan shine abin da yake wajibi hakanan wasu sukan damu cewa me yasa mu musulmi ba za mu haɗu gaba ɗaya musulmin duniya a ce azumin mu rana ɗaya ba sannan ranar sallar mu a ce duka ɗaya ba wannan shari'a ba ta umarce mu da wannan ba baya daga cikin manufofi na shari'a yana daga cikin sauƙin wannan musuluncin aka bar mu da ganin mu. ba a ce lokaci na musamman rana ta kaza in kun ga wannan ranar ku yi azumi gaba ɗaya duniya ba inda wannan ana bukata to da shari'a bata gaza wajen wannan sanarwan ba bata gaza ba amma ta an bar wannan ne don hikima ta ubangiji da kuma sauƙaƙa wa musulmi a duk inda suke ya zama al'amuran addininsu yana cikin sauƙi in kai baka gani ba waɗancan sun samu sun gani waɗannan su tashi da nasu waɗancan su ajiye iyaka an ce mana inda shugaba to shugaban sanarwar shugaban shine abin da za mu yi la'akari da shi ba wai cewa a a cewa duk duniya sai an tashi da abu guda ba akwai abubuwan da aka neme mu da shi sai mun yi shi lokaci guda shine aikin haji kun ga dai aikin haji yana da kwanaki in dai haji za ka yi to kar ka wuce waɗannan kwanakin in ka wuce waɗannan kwanakin aikin haji ya wuce maka hakanan tsayuwan arafa yana da lokaci ha gani tsayuwan arfa yana da lokaci don haka akwai abubuwa da shari'a ta yi mana bayani ta neme mu da mu haɗu a kai amma kar ka manta fa hatta aikin hajin da aka ce gaba ɗaya ga lokacinsa na musamman za ka ga akwai wasu lokuta da ba lallai ba ne sai kun haɗu a wuri guda kuna abu guda a lokaci guda iyaka an ba da lokaci da kowa zai iya zuwa ya yi ko da ba wannan lokacin ba amma dai kafin lokacin ya fita za ka zo ka yi shi wannan yana ɗaya daga cikin sauƙi alaman sauƙi na shari'a alama ce da take nuna sauƙin wannan shari'ar musulunci kaga a ranar babban sallah akwai ayyuka da guda biyar da ake yin sa aikin hajji. kaga za ga wasu suna yin jifa wasu sun tafi suna aski wasu sun tafi suna yin hadaya wasu sun tafi suna dawafi a haka to don haka ba wai yana daga cikin manufofin shari'a cewa sai mun haɗe gaba ɗaya musulmin duniya mun tashi da azumi ba wannan ba daga cikin manufan shari'a inda yana daga cikin manufofinta da tuni ta riga ta yi bayaninta tun lokacin da ake saukar da shari'ar musulunci tun lokacin da ake saukar da alkur'ani wahayi ke zuwa wa annabi da tuni an yi wannan bayani to amma kasancewan baya daga cikin manufofin shari'a shi yasa ba a yi shi ba allah ya samu dace ina ga da wannan za mu a rufe bayani da muka fara akan abin da ya shafi ganin wata yanzu za mu je akan abin da ya shafi ɗaukan niyya abin da ya shafi ɗaukan niyya a azumi idan mutum zai tashi da azumi in aka ce an ga wata to ya waje ba a kansa da ya niyya a daren da aka ga watan niyyar kuma ita ce ya zama ya ƙudurta cewa zai yi azumin watan ramadan gaba ɗaya ma'ana kar ya zama a cikin niyyarsa akwai yankewa ya tashi da niyan cewa zai azumci watan ramadan gaba ɗaya in daren farko ya ɗau wannan niyan to ba sai ya rika yin Kowani dare kuma ba sai ya rika yin niyya ba ba sai ya jaddada niyya ba an fahimta ko ba sai an jaddada niyya ba yaushe za a jaddada niyya za a sabunta niyya shine in mutum ya samu yankewa kamar misali a sanadiyan tafiya ka sha azumi to in ka dawo ka zauna to nan kan sai ka sake sabunta niyya don ka ci gaba da azuminka hakanan mace wacce ta haihu ko kuma al'ada ya zo mata a nan ita ma in bayan ɗaukewan al'ada za ta sake sabunta niyyanta na ci gaba da yin azumi niyyar kuma ita ce kar ya zama a cikin niyyarta akwai yanke azumin sai dai in akwai wani abu da ya zo ya bijiro daga baya wannan abin da ya shafi niyya kenan idan mutum ya ɗau niyya na yin azumi ya fara yin azumi lokacin da za a ɗau azumi shine daga ketowan alfijiri zuwa faduwar rana wannan shine lokacin da ake yin azumi a ciki daga ketowan alfijiri mutum zai kama baki zuwa faduwar rana yaushe ne to idan mutum ya kasance ya zo lokacin da zai kame baki mana daidai lokacin sahur kenan sai ya shakkan ni kam alfijiri ya keto ne ko bai keto ba galibinmu yanzu muna sa alaman ketowan alfijiri da kiran sallar ladan ko to shin ladan ya kira sallar ko bai kira ba gashi kuma baka da agogo baka kuma da abin da za ka iya ganin lokacin ya shigo ko bai shigo ba to matsawar baka da tabbacin ketowan alfijiri ko rashin ketowansa to abin da yake mafi kyau shine karkace abinci don me don gudun karkaci ya kasance ka ci abinci bayan alfijiri ya keto mafi sauƙi shine karkace abincin to yaya kuma in ya kasance wajen ajiye azumin ne fa kai shakka kai kokonto ni kam rana ta faɗi ko bata faɗi ba to anan karkace abinci abin da ke daidai shine karkace abinci sai ka tabbatar cewa rana ta faɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara al-laylu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan alfijiri ya keto rana ta faɗi to daga lokacin kuma daga faɗuwar rana mai azumi sai ya ajiye azuminsa daga lokacin da kuma alfijiri ya keto sai mutum ya kame baki wannan shine abinda allah maɗauki sarki ce a cikin alkur'ani wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswadi min alfajir sai me sun atimmu siyama ilallai al-layl wa kulu washrabu ku ci ku sha ma'ana a cikin dare kenan hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad har sai in alfijiri ya keto in alfijiri ya keto to nan kan ku dakata kar ku ci abinci wa sun matin musu ya ilallai sannan ku karasa azumi har zuwa faduwar rana idan rana ta faɗi daga nan kuma shi kenan sai mutum ya ajiye azuminsa ko da kuwa bai sha ruwa ba amma dai a hukunce in rana ta faɗi to wannan azumin wannan yinin ya kare. ta yi misali mutum yana inda bayi da ruwa bayi da abinci ba shi da abin da zai sa a bakinsa na buɗe baki to koda da niyya ne sai ya yi buɗe bakin da niyya sai ya yi buɗe baki ba lallai cewa sai ya samu wani abu ya ci abinci a ya yi buɗe baki da shi ba haka nan wani abu da yake da alaka da niyya shine yaya in mutum ya tashi ya wayi gari bai ci ba bai sha ba bai aikata wani abu da zai karya azuminsa ba amma kuma bai kwana da niyan cewa zai tashi da azumi ba sai ta bayyana cewa ai wannan ranan randin ne aka tashi da azumi to shin wannan yini zai isan masa azumi ko ba zai isan masa ba a'a ba zai isan masa ba a nan dole malamai suka ce ya kame baki ya karasa sauran yinin ba tare da ya ci abinci ba amma dole sai ya biya sai ya biya azumin don me don bai kwana da niyya ba saboda haka niyya kwana da niyyan azumi sharaɗi ne sharaɗi ne wanda dole sai mutum ya yi niyya na azumin da zai tashi da shi amma shi wannan wanda muka faɗa yanzu kun ga ya tashi ba shi ya kwanta ba shi da niyyar yin azumi har gari ya waye ita kwanciya kuma ba wai lallai cewa mutum kafin ya yi bacci ba a'a ma'ana kafin dai ketowan alfijiri kafin ketowan alfijiri ya zama ya yi menene ya tashi da niyyar cewa zai yi azumin wannan ranan kamar yadda muka ce ba lallai ba ne kuma kowace rana sai mutum ya sabunta niyyarsa a'a matsawar dai babu abin da ya sa ka yanke azuminka to wannan niyyar tana nan tana tare da kai tana tafiya har zuwa ƙarshen azuminka wannan ga wanda yake kenan yake ya, a, ya tashi ba shi da tabbacin cewa ya, ya tashi da azumi abin nan ba shi da tabbacin yau za a tashi da azumi sannan ya kwana ba tare da yin niyya ba har kuma gari ya waye masa bai abin nan bai tashi da azumi ba idan lokacin buɗe baki ya yi abin da ake so shine mutum ya yi buɗe baki a kan ɗanyen dabino wannan shine abin da ke sunna idan bai samu ɗanyen dabinun ba to sai ya yi buɗe baki akan ko da dabino busasshe idan bai samu ba ya sha ruwa wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko dai yayi yi buɗe baki akan ɗanyen dabino in bai samu ba ya yi da ko da wanda ya bushe in bai samu ba sai ya sha ruwa ya yi buɗe baki da ruwa lokacin buɗe baki lokaci ne na yin addu'a ana son mutum ya yi addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke yin azumi lissa'imi inda fitri da'awa lissa'imi inda alfitri da'awatun la turad lokacin buɗe baki na mai azumi to in yayi addu'a a lokacin addu'ar sa ne ce addu'ar mai buɗe baki karɓaɓɓiya ce a wurin allah don haka yana da kyau ga wanda zai buɗe baki ya yi addu'a a wannan lokacin don lokaci ne na karɓan addu'a idan kuma ka yi buɗe baki to an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in bayan ya yi buɗe baki yakan karanta yakan yi wannan a addu'a ya ce Zahaba zama'u, وابتلت العروق وثبت الأجر إن in bayan mutum ya yi buɗe baki ya karanta wannan addu'a zahaba zama'u ma'ana wato ishirwa ta kau wabtallatil uruku jijiyoyi kuma sun jiƙu wasabatal sabatal ajru insha kuma lada ta tabbata in allah ya so a wurin allah wahala da kishirwa ya kau jiki kuma ƙarfinsa ya dawo lada kuma ya tabbata a wurin allah saboda haka wannan yana daga cikin addu'o'i da annabi yake yi bayan ya yi buɗe baki ذهب zama'u. Eh, وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله sunnan buɗe baki shine a gaggauta da zarar rana ta faɗi ka tabbata rana ta faɗi to kai maza kai buɗe baki kafin ka yi sallan magarba wannan shine sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya zalun nasu bi khairin ma fitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matsawar sun gaggauta buɗe baki saboda haka yana da kyau da zarar ka tabbata an rana ta faɗi ko kuma da zarar mutum ya ji kiran sallah to yayi maza ya buɗe baki wasu su ce sai bayan sun je sun yi sallah sun dawo daga masallaci kafin su yi buɗe baki wannan ba sunna ba ce kuskure ne ba haka ya dace a yi ba abin da yake sunna shine a gaggauta buɗe baki amma wajen sahur fa wajen sahur shine wato ka jinkirta idan aka jinkirta yin sahur to wannan shine sunna me ma'anan jinkirta sahur ma'ana ka bari zuwa dab da kafin alfijiri ya keto sai ka kai sahur ɗinka sahur kuma yana da albarka ko da kuwa in ko da da ruwa ne in baka samu abin da za ka ci ba Ta saharu fa inna fi suhuri baraka ku yi suhur sahur shine mutum ya ci wani abu kafin alfijiri ya keto ya tashi da azumi to wasu suna da ɗan a samun matsala wasu suna samun matsala wajen menene wajen tashi da wajen cin abinci wasu su ce in sun ci abinci a sahur to gaba ɗaya yinin su ɗin za su yini ba tare da jin daɗi ba to shawara a nan ita ce ba wai mutum ya ƙi cin abincin gaba ɗaya ba matsawar dai ba wai za ta kai shi zuwa ga galabaita ba ne to ko da ruwa ne ya sha ko da ɗan ruwan zafi ne ko sha'i ne ko kuma a'a ɗan jus haka ya samu ya sha ya dai ci wani abu ko da dabino wannan shi ya fi a kan mutum ya tashi ya, ci, ya, tashi da azumi ba tare da ya yi ya ci wani abu ba saboda haka ga wanda yake da irin wannan matsala ta cin abinci to koda da ruwa ne ya samu ya sha don kasancewarsa yana da albarka yana da muhimmanci a sannan kuma ya zo mutum ya ɗabbaka abin da yake sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ubangiji allah ya sa mu dace allah ya karba mana ayyukanmu allah ya yi mana jagora allah ya sa kuma yadda muka ga wannan a azumi lafiya ubangiji allah ya sa mu ga sa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami kuma da dai kamar yadda kuka gabatar a can baya haka nan